taimakon kafurai da tallafa musu akan musulmi ana matsala da musulmi da kafurai sai ka je ka taimaki kafurai to ka bar musulunci ina fatan fahimta kana zuwa ka taimake ka bar musulunci kamar da Allah Allah ce wa man yatawallahu minhum fa innahu minkum wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna la ilaha illa qawmaz zalimina don da ya jibaci lamarin kafarai ya bar musulmai to ya koma cikin su ana matsala da musulmi kace ai musulmi sun cika matsala they have a lot of problems you know da haka ni kaga irin wani abin duk bana yi ka shiga uku a bakin addinin ka dole in ta kama da musulmi da gaskiya zama musulmi ke da gaskiya gobe bayan su amma kula da wani abin amma da za a faɗa yanzu da wani musulmi ne yusuf ne wani shi kuma jacob ne sai zama jacob ke da gaskiya to ba ka gobe bayan musulmi fa kuma a nan wajen me gaskiya za ka ba ko da arne ne shi ina fata kun fahimci wani abin amma yanzu kafare sun kawo musulmi hari kamar da yake a faru a plato sai suka kawo musulmi hari suka fada masu sai musulmi suka hari suka ce kaga irin ta kenan su musulmin ana zaune lafiya ko kuma ka je ka taimaka to ka shiga uku a nan wajen